Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله الرحمن تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما يشاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يئوده حفظهما وهو العليم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صلِّ Radio Hausa VOH ke magana a cikin shirinsa na safe. Zango na farko a jirin shirin da muka sabaka muku a kowace rana. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan kuro haka da fatan kuma an wayi gari lafiya. A shirin da muke ɗauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye da suka hada da shirin nan na duniyar mu a yau. Bayan sa muna ɗauke da shirin nan na muryoyin masu saurare daga nan kuma sai shirin amsoshin tarbiyya. sai kuma afirka a yau da za mu karkare da shi waɗannan su ne shirin abubuwan da za mu kawo muku da fatan kuma masu saurare za a kasance tare da mu daga farkon shirye-shiryen har zuwa ƙarshen su. jama'a masu saurare assalamu alaikum radio hausa boh mai watsa shirye shiryen daga jamhuriyar musulunci ta iran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 sauraro Assalamu alaikum barkan kurar haka da fatan kuma an wayi gari lafiya. Hassan barka ne da sauran abokan aiki ke yi muku lalle marhaban a cikin shirin namu na wannan lokaci. To jerin shirye-shiryen da muka yi muku tanadi za su zo muku ne bayan Abdullahi Salihu Usman Katsina ya fara da karanta mana labaran duniya. To da farko ga muhimman kanansu A ƙasar Equatorial Guinea an buɗe taron sharafage fage na taron kolin ƙungiyar tarayyar Afirka. Jaridar The New York Times ta ce Isra'ila ta sanar da Amurka cewa 'yar ce ta kashe kanar Sayyad Kodayi. akalla jarirai goma sha ɗaya suka rasa rayukansu a wata gobara ta tashi a wani asibiti a ƙasar senegal a safiyar yau yanzu kuma ga labaran da ke da ke a jiya aka buɗe taron sharar fage na taron koli na ƙungiyar tarayyar afirka a birnin malabu na ƙasar equatorial guinea lokacin da ke gabatar da jawabin buɗe taron ga majalisar zartarwa ta ƙungiyar tarayyar afirka shugaban gudanarwa na ƙungiyar musa fakai muhammad ya bayyana cewa taron zai mayar da hankali ne akan ayyukan jin kai da yaƙi da ta'addanci da kuma dakile juyin mulki da sojoji suke yi a wasu ƙasashe a nahiyar ya ce daga cikin mutane miliyan 113 waɗanda suke buƙatar taimakon jin kai miliyan 15 na buƙatar sa a cikin gaggawa ba tare da ɓata lokaci ba wani kuma hakan ne ya sa za a ƙaddamar da gidauniyar taimakawa ga irin waɗannan mutane a wajen wannan taro a sanarwar da gwamnatin gina ta bayar ta ce tana sa halartar shugabannin ƙasashen afirka ashirin da kuma wakilai na ƙasashe daban-daban da kuma bayan taron sharafagen ne a gobe juma'a za a gudanar taron kolin da shugabannin ƙasashe da shugabannin gwamnatoci za su halarta shugaban gudanarwa na ƙungiyar musa fakai muhammad ya bayyana cewa akalla mutane miliyan talatin aka tilastawa barin su musgunansu sakamakon shashen hankula kuma sama da miliyan goma daga cikinsu kananan yara ne waɗanda ke ƙasa da shekaru goma sha biyar a cikin ƙasashen nahiyar afirka kimanin mutane miliyan 282 ne dai ke fama da matsalar karancin abinci mai gina jiki daga cikin mutane kimanin biliyan ɗaya da rabi ke rayuwa a afirka cewar hukumar samar da abinci ta majalisar ɗinkin duniya jaridar new york times ta ƙasar amurka ta bada rahoton cewa isra'ila ta sanar da washington cewa ita ce take da alhakin kashe jami'in dakarun kare jin juhalin musulunci na kasar iran kanar hassan sayyad hudayi kamar da jaridar ta tabbatar a ranar jiya laraba a cewar jaridar kisan hudayi na nufin zama gargadi ne ga iran don dakile kashe wakilai na hukumomin isra'ila majiyar jaridar ta bayyana cewa hudayi yana cikin jagorori na sashen sirri na dakarun kare juyin juhali na kasar iran wanda isra'ila take zargin su da aikata wannan aiki tun da farko dai an bayyana cewa a ranar 22 ga watan mayu wasu da ba san ko wane ne ba suka harbe motar hudayi da bindiga a lokacin da yake kan hanyarsa ta zuwa gida a wani layi da ke birnin tehran mutane biyu ne akan babura da suka kai harin inda suka harbi jami'in na rtc har sau biyar ofishin yada labarai na da karin kare juyin juhal musulunci na iran ya bayyana lamarin a matsayin aiki na ta'addanci to jama'a masu kada sha'afa labaran da suna zo muku ne daga hausa radio voh a birnin tehran kafofin yada labarai a kasar senegal sun bayar da rahoto a safiyar yau alhamis cewa akalla jarirai goma sha ɗaya ne suka rasa rayukansu a wata gobara da tashi a wani asibiti wanda yake yankin tifon shugaban kasar senegal makisal ya wallafa a shafin sa na toyota cewa na ji raɗaɗin mutuwar jariran goma sha ɗaya wanda gobara ta afka kansu a sashen kula da lafiyar ƙananan yara na asibitin mama abdulaziz wanda yake yankin tifon makisar ya kara da cewa ina mika sakon ta'aziyya da juyayi zuwa ga iyayensu da kuma iyalansu a nasa bangaren tsohon dan wasan kasar senegal alhaji diop ya wallafa a shafin nasa na twitter inda shi ma na cewa yanzu haka mun samu labarin mutuwar jarirai goma sha ɗaya waɗanda suka mutu a asibitin mam abdulaziz sidabah da ke yankin tefon banda wata gobara ta tashi ya ce muna cikin baƙin ciki da kuma kiɗima akan abin da ya faru yan kwana-kwana dai sun yi ƙoƙari wajen kashe gobarar sannan kuma tuni jami'an tsaro suka shiga gudanar da bincike a kan lamarin domin gano musabbabin abin da ya faru a jiya laraba ne babban sakataren kungiyar hezbollah a kasar labanan said hassan nasarallah ya bayyana cewa gwagwarmayar al'ummar kasar labanan dai ta kara karfi fiye da kowane lokaci a baya a cikin jawabin nasa na tunawa da cikar shekaru 22 da 'yan yankunan kasar labanan daga mamayar isra'ila sai da hassan nasarallah ya tabbatar da cewa ranar nasara akan isra'ila da 'yan yankunan labanan na ɗaya daga cikin ranakun tarihi a ƙasar da kuma yankin baki ɗaya ya ci gaba da cewa suna godiya ga allah maɗaukakin sarki wanda shi ne ya taimaka musu wajen samun wannan nasara kuma ya ba su damar yin wannan zaɓi na miƙewa da kansu domin kwatar 'yancinsu da kare ƙasarsu ba tare da sun jira taimakon ƙasashen larabawa ba sai nasarar ya gode waɗanda suka samu raunuka bisa ga abin da suka bayar na gudunmuwa da kuma fursunoni waɗanda suka yi haƙuri tsawon shekaru a gidan yaron yahudawa da kuma iyalai waɗanda suka jurewa rashin 'yan uwansu a ƙasar ba ga hukuma ya jinjina wa ɓangarori da suka kasance tare da al'ummar labana wajen fuskantar isra'ila da hakan ya da al'ummomin musulmi da na larabawa da kuma masu 'yanci da tunani da lamiri a duniya da kuma kafofin yaɗa labarai masu ƙoƙarin bayar da rahotanni na gaskiya ba tare da tasirantuwa da farfagandar kafofin yada labaran yahudawa da na kasashen yammacin turai da 'yan koransu ba to jama'a masu saurare ƙarshen labaran duniyar kenan To a gaida Abdullahi Salihu Usman Katsina wanda ya tattaro ya fasara kuma karanto mana labaran duniyar daga nan Radio Hausa VOH. To yanzu kuma lokaci ne da za mu tsundama a taskar mu ta shirye-shirye inda za mu farawa da shirin nan na duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau. Ma sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar wata shirin duniyar mu a yau. shiri daidai wanda muka saba kawo muku batutuwa da suke faruwa a fagen siyasar ƙasa da ƙasa da suka hada da wannan yankin na yammacin asiya to a yau za mu yi dubi ne akan ziyarar shugaban ƙasar iran said ibrahim ra'isi ya kai zuwa ƙasar oman tare kuma da yin dubi akan tarihin alaƙa da take tsakaninsu da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. a ƙarshen ziyarar da shugaban ƙasar iran da ibrahim ra'isi ya kai zuwa ƙasar oman ƙasashen biyu sun rattaba hannu a kan wasu rajoniyoyi masu yawa domin bunƙasa alaƙa ta ke tsakaninsu ta fuskoki da dama yarjeniyoyin dai sun kai goma sha biyu kuma sun shafi fannonin makamashi siyasa sufuri alaƙar diflomasiya kasuwanci da tattalin arziki sai kimiyya muhalli da kuma wasannin motsa jiki ministocin harkokin waje da na masana'antu ma'adanai da ciniki da man fetur da hanyoyi da raya birane da kuma shugaban kungiyar bunƙasa kasuwanci ta iran ne da takwarorinsu na ƙasar oman suka sanya hannu akan takaddun waɗannan yarjejeniyoyin dama dai harkokin cinikayya tsakanin kasashen biyu sun daɗe da ƙarfafa kuma suna ƙara bunƙasa ta yadda ya kai dala amurka biliyan ɗaya da ɗigo uku shugaban ƙasar ta iran said ibrahim ra'isi ya isa birnin muscat na ƙasar oman a ranar 23 ga watan nan na mayu inda ya sami tarbar sabon sarkin wannan ƙasa haitham bin tariq sarki haitham ya yi wa shugaban ƙasar ta iran kyakkyawar tarba a fadarsa ta al'alam da ke cikin birnin muscat bayan haka sun yi ganawa ta musamman da suka tattauna akan batutuwa daban-daban musamman a kan yadda za su bunƙasa alaƙa da take tsakanin ƙasashen nasu biyu bugu da ƙari shugaban ƙasar ta iran ya gana da wasu ɓangarori daban-daban na ƙasar da suka hada da 'yan kasuwa inda ya ƙarfafa su akan zuba hannun jari a ƙasar iran da kuma shiga harkokin kasuwanci daban-daban da iraniyawa domin amfanin ɓangarorin guda biyu a lokacin wannan ziyarar dai tashar talbijin ɗin gwamnatin ƙasar ta oman ta hira da shugaban ƙasar ta iran inda a yayin wannan hira aka taɓo batutuwa mabambanta na alaƙar ƙasashen biyu da kuma halin da ake ciki a wannan yanki da mahangar ƙasashen akan batutuwa daban-daban. shugaba Isi ya fara da yin magana a kan zurfin alaƙa take tsakanin ƙasashen biyu wacce ya bayyana a matsayin wani jari mai girma saboda yadda ƙasashen suka aminta da juna don haka ya ishara da yadda suke ƙoƙarin bunƙasa wannan alaƙar a fagagen makamashi musamman man fetur da iskar gas kasuwanci tattalin arziki da yawan buɗe ido na kiwon lafiya. ya kuma ci gaba da cewa al'ummu da kuma gwamnatocin kasashen biyu na iran da oman suna son ganin alaƙar da take a tsakaninsu ta ci gaba da bunƙasa domin ta samo asali ne tun ɗaruruwan shekaru da suka gabata shugaba said ibrahim ra'isi ya kuma jinjina wa sabon sarkin ƙasar ta oman wato haitham bin tariq as-sa'id tare da cewa yana tafiya ne akan tafarkin magabacinsa wato sarki qabus bin sa'id ta aka zo magana akan halin da ake ciki a yankin gabas da tsakiya kuwa shugaban ƙasar ta iran ya yi bayani akan muhimmancin wato haɗin kai da kuma aiki tare a tsakanin ƙasashen biyu a wannan fage da ma dukkanin ƙasashen da suke cikin yankin gaba ta tsakiya har ila yau ya ce da akwai tarayya ta mahanga a tsakanin iran da oman akan batutuwa da suke faruwa a cikin wannan yanki na yammacin asiya kuma ƙasashen biyu sun yi imani da cewa tattaunawa ita ce hanya kaɗai ta warware saɓanin da yake tsakanin ƙasashe da suke a wannan yanki maimakon amfani da wasu hanyoyi da ba su dace ba har ila yau shugaba sayid ibrahim ra'is ya ce ƙasashen wannan yankin za su iya warware dukkanin matsalolin da suke a tsakaninsu ba tare da wasu kasashen waje sun tsoma baki a cikin harkokinsu ba kuma yau da gobe ta tabbatar da cewa tsoma bakin da kasashen waje suke a harkokin wannan yanki ba abin da yake jawowa sai ƙara gurɓata al'amura da taɓarɓarewa harkokin tsaro a dalilin haka ko kaɗan bai kamata a bar bakin haure su zama masu ayyana makomar wannan yanki ba kamar yadda shugaban na jamhuriyar musulunci ta iran ya bayyanawa tashar talbijin ɗin ƙasa ta oman to anan dai shugaban ƙasar iran yana yin ishara ne da ƙasashen turai bisa jagorancin amurka da suke shiga cikin harkokin wannan yanki. hakan kuwa ya faro tun daga lokacin mulkin mallaka har zuwa shekarun bayan nan da suka hada da yakin da amurka ta yi da iraki da kuma afghanistan wani abu wanda yi kama da matsar baki tsohon shugaban ƙasar amurka george w bush wanda shine ya jagoranci yaƙi a kan ƙasashen iraki da kuma afghanistan ya bayyana da bakinsa cewa yaƙin mummuna ne na rashin imani ya yi haka ne a lokacin da yake son ya soki ƙasar rasha da take yaƙi da ukraine sai bakinsa ya saɓuce inda ya bayyana mamayar ƙasar iraki da cewa abu ne na rashin imani da rashin tausayi kafin daga baya ya ƙoƙarin gyara abin da shi kanshi imani da cewa ba daidai ba ne dama dai gabanin yakin ƙasar da amurka ta yi da iraki in za a tunawa ta killace wannan ƙasar na tsawon shekaru da ƙaƙaba mata takunkumai da fito da wani shiri wanda suka kira ba ni gishiri in ba kamar da tsakanin man fetur ɗin iraki da kuma abinci da magani a wannan tsakanin an kyasta cewa jariran da suka mutu a iraki sun kai miliyan ɗaya duniya kuma ta ga hirar da aka yi da sakatariyar harkokin wajen amurka ta wancan lokacin wato albright wacce ta bayyana halaccin abin da suka yi saboda kawai su cimma manufarsu a ƙarshe kuwa da amurka da ƙawayenta na waje suka sake shigowa cikin wannan yankin musamman iraƙin da siriya sun haifar da wato mummunan illa da suka samar da ƙungiyoyin 'yan ta'adda a cikin waɗannan ƙasashen biyu duniya dai ta ga yadda ɗaya daga cikin wato sakataren harkokin wajen amurka ta bayan nan ta bayyana cewa ƙasarsu tana da hannu wajen ƙirƙirar alƙa'ida a nan manufa ita ce matar tsohon shugaban kasar ta amurka wato clinton hillary clinton kenan kuma har zuwa yanzu illar da shiga sharaba sharon da amurka da ƙawayenta na turai suka yi a cikin ƙasashen wannan yankin bata gushe ba domin har yanzu al'ummar iraki na cikin fama da matsaloli marasu yawan gaske kama daga tattalin arziki duk da arzikin man fetur da allah ya huwaye wannan kasa sannan kuma suna fama da matsaloli na zamantakewa sanadiyar kungiyoyin 'yan ta'adda da amurkan ta kirkira ta kuma ba su damar ci gaba da ayyukan ta'addanci to a ƙarshe da shugaban ƙasar ta iran ya zo magana akan ƙasar yemen da halin da take ciki sayyid ibrahim ra'isi ya ce tehran da muscat sun amince da cewa tattaunawa ce kaɗai hanyar kawo ƙarshen yakin da ake yi a ƙasa, don haka ya zama wajibi a buɗe tattaunawa a tsakanin dukkanin ɓangarorin ƙasar ta yaman domin shine zai sa a magance matsalar da ake fama da ita To ma sauraro a nan za mu da sa'aya saboda ƙurewar lokaci na wannan shiri. Da fata an ji daɗin abubuwan da aka saurara. Kafin makarkare muna gaita ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng sai kuma fitowa ta gaban da za a je mu ɗauke da wani jigo mu kasance cikin ƙoshin lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu Shirin duniyar mu a yau kenan to yanzu kuma kada a yi nisa don kuwa ga shirin nan na madadin masu saurare. muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu sauraro sallama da fatan kuma ana cikin ƙoshin lafiya. Hassan barka ne ke muku lale marhaban a cikin wani sabon shirin na muryoyin ku masu saurare. Shirin Radio Hausa VOH da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke cin muku tuwo a ƙwarya kama daga tattalin arziki, al'adu, siyasa, tsaro da dai sauransu. Ga dai malami na farko a cikin shirin. Assalamu alaikum gidan rediyon Tehran mai farin jini mai alfarma mai bamu dama domin mu bayyana ra'ayinmu ko kuma mu bayyana abin da ke ci mana tuwo a kwarya. A yau ina son in yi magana ne a matsayina na shugaban kungiyar murya talaka a Najeriya Ahmad Ladan Girkau a Kyaba Lokal Gaman Jihar Sokoto Najeriya. A gaskiya wannan karfafa mana da shugaba Muhammadu Buhari ke son ya yi mana wani karhi na cajin mu idan muna kiran waya domin taimaka mu marasa karhi to gaskiya ni abin da ke gani wannan dokar ba ta yi ba kuma mu 'yan Najeriya mu karbe ta ita ba domin ba ta yiwuwa a ce sai cikin kuɗaɗen da muke kira sannan za a zo a ce mana wai ciki ne za a ɗebe wasu kuɗaɗe domin ɗai a taho a yi mana abin da bai kamata ba kira nana ya kamata 'yan majalisar najeriya da dukkan wanda ke da hannu akan a wannan lamari to su gaugawa jiya wannan abin mu dai ba mu goyi baya ba na gode ahmad ladan assalamu alaikum sashi hausa na muryar jamhuriyar musulunci na iran sunana usman darbudu tagayil mawuro jalo da kenan ganin yamai a jamhuriyar niger to yau zan bayyana ra'ayina ne dangance da ziyarar da shugaban kasar jamus ya kawo kasashen ga namu na afirka na yana ta ziyarce ziyarcen sojojinsu da suka tara a nan kasashen ganamu na afirka to mu dai ba mu ga amfanin wannan ziyara domin yau dai sama da shekara nawa ma kusan goma sojojin ga suna nan amma ba su barkata muna komi ba amma dai fiye da yadda suka sami kasashenmu abun da yake faruwa kenan yanzu yanzu muna cikin ha'ula ina matsalan tsaro saboda haka wannan ziyara abun da yake ribatan su ne suke yi mu babu wani riba da muke samu Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu gidan rediyo Iran Hausa Musulunci. Suna na Sahabi Ibrahim dan auta daga Abuja babban birnin tarayyar Najeriya Abuja. A yau ina so ku bani dama domin in yi tsokaci akan matsalolin da kasar mu Najeriya take fuskanta musamman ta fannin matsalar tattalin arziki da matsalar tsaro. Matsalar da zan fara da ita ita ce matsala akan matsalar tsaro da kuma abubuwan da suke yi nuni da kamar bangaren kabilanci shine tribalism. Zan tuna lokacin da wata al'ananniya ta yi yi batanci ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a sokoto wata yarinya mai suna dubura a kwalejin shehu shagare da ke sokoto duk wani mai fada a ji a najeriya da sauransu shugabannin kiristoci da shugabannin mahadda sultan da sokoto sun fito suna allah wadda akan wannan al'amarin to abun da muke jan hankali gare su yanzu haka yan kungiyar iphone masu rajen kafa kasar biafra sun kaddamar da wani mummunan hari ga yan uwan hausa mazauna annan da inda su a karamar hukumar orombo sun inda su a kashe yan arewa mutum goma sha biyu ciki har da wata mata harira mai dauke da ciki wata tara da 'ya'yanta guda hudu abun takaici amma har yanzu baka ji wani wanda ya fito ya Allah wadda ba. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh sashin Hassan na biyu da muryar jamhuriyar musulunci Iran mai magana isu ne madatte da magaram jamhuriyar Nijar na kira ku daga nan birni mai na jamhuriyar Nijar to yana so ku ba ni dama ya jinjina ga jami'an tsaronmu na jamhuriyar Nijar dangance da wata nasara da suka yi akan yan bindiga to muna fatan za su su kara matsa kaimi domin hakika duwan da kai nasara kan shi shi ma kuma yana fama ya yi nasara a ka kenan wannan ya nuna cewa mun gani da gaske ake kuma allah kara karfin gwiwa akan abin da ake yi na alheri kuma allah ya shiga tsakanin nagari da mugu da fata allah ba mu zama lahiya nijar najeriya da ma afirka baki ɗaya na gode biyu a cikin tashi lahiya mai magana isu mai maɗatai da magarin jamhuriyar nijar assalamu alaikum wa ta'ala wa barakatuhu sashi hausa na gidan rediyo jamhuriyar musulunci ta iran mai magana kabiru sulau. usman daga nan bakin kasuwar taransa da magaram to tsokaci na yau zan yi shi ne akan hukumomin gambia da suke neman gurfana da tsohon shugaban kasa yaya jami a gaban kuliya dan saboda zargin shi da ake da wuri dukiyar talakawa da kuma cin zarafin yan kasa to wannan abu da hukumomin gambia suke neman su yayi daidai ko muna na'am da shi dan saboda irin haka ya zama zakaran gwajin dafi ga duk shugaban da ya mulki ya wawure dukiyar talakawa da a kamo shi a hukunta shi ko da ya bar mulki shekara 20 To ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurari daga nan Radio Hausa VOH muke zuwa muku. Malami na gaba bismillah. assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa ta kuru radiyo musulunci radio iran radiyo mai albarka yau tsokacin da nake son yi bisa jihar mu ta agadas bisa ga bakin haure wa'anda suke na agadas saboda fitowar da suka yi sun yi hayaniya an samu da banna kaɗan an yi dan kone-kone ofishin da ke kula da su kan dan kone shi da wajen 'yan sanda shine muke kira ga jagorori na wannan jiha ta agadas da na gargajiya ya kamata su ɗauki matakai kwarai saboda wannan yin su ya kai na hudu suna irin wannan zanga-zanga bisa wasu haƙoƙinsu da aka danne musu kenan su ne muke kira ga jagorori na galgajiya da na bariki su ɗauki matakai kwarai bisa ga wa'annan bakin haure wa'anda suke nan jihar mu ta agadas saboda wannan hayaniya da suke yi ba mai ka alheri ba ce saboda ba a san abin da za ya zuwa ya zo ba zuwa gaba ya kamata a kawo ƙarshen wannan al'amura in ɗauka su za a yi a maida su a duke su a maida su in kuma bukatocin da ya kamata a biya musu ne a biya musu bukatocin su muku magana alkasun baba lima a har daga jihar agadas salamu alaikum rediyo ta iran jamhuriyar musulunci kuna tare da mai sauraron ku ne da kullum ilis wanda aka fi sani da ilis firizi na kulabar a yanzu ce da take agadas jamhuriyar nijar eh, ra'ayina da zan bayyana dangance da hukumomi na nijeriya gaba ɗaya ma dangance da wannan bayan allah wanda suke eh, aka yi garkuwa da su daga cikin jirgin nan eh, wanda ya hoto daga kaduna zuwa abuja to ya kamata hukumomi baki ɗaya na nijeriya tun daga kan gwamnati zuwa gwamnati gwamnonin jihohi da dukkan wanda ke da ruwa da tsaki game da haka a yi kokari wanga bayan allah da aka kama ku gwamnati nauyi ne yake bisa kanku na cewa ku bi duk hanyoyin da za ku bi ku ga bayan allah ga sun samu sun kubuta da rayuwarsu sun huto sun sami yanci kamar yadda kowane bil'adama yake rayuwa Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu gidan radiyo Iran mai magana a Hassan Laji Umar daga birnin da magaramin na jamhuriyar Nijar. Ina so ku bani dama zan yi tsokaci dangane da ziyarar da minista mai kula da haƙo da ruwan sha ya kawo a nan. To abin da za mu ce wannan ziyarar ta minista Allah ya sa ita ce za ta kawo ƙarshen wannan matsatsalin namu na ruwa a birnin da magara tunda ba yau ba ba jiya ba duk gwamnatin da ta hau alkawalin da za ta mana kenan in na hau zan magance muku matsalar ruwan sha amma hal yanzu har gobe har jibi wannan matsalar muna nan tare da ita na gode ku tashi lafiya mai magana hassan laji umar daga birnin da magara na jamhuriyar nijar a mai magana baba ya haladu mustapha inuwa murya ina so in gaya wa hukuntanmu na murya kullum dai abin da muke magana a kai wahalar ruwa da muke fuskanta a garinmu na murya wallahi iyayenmu da kakannin da kannanmu da yayyan duka a rayuwarmu a neman ruwa take karewa kuma kullum magajin garinmu yana kallo ya kamata magajin gari in ka ji wannan sakon dan Allah ka taimaka assalamu alaikum wa rahmatullahi da ala barakatu hausa barka da barka da aiki kuna magana da abubakar nafiu daga nan birnin agadas to zan tsokaci a bisa kasa ta ta nijar mun wanga lamari namu na nijar mun gaza gane hukumomin mu ba mu san da muka dosa ba ba mu san batan mu ba har yanzu mulkin gashi ana yi ba sai da ake yin shi ba ga talakawa ba sai da ake yi musu daɗi ba tun mu da al'amarin namu na Nijar sai addu'a da kuna kai kukan mu ga Allah kullum mu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu voh hausa sunana abdulaziz prezi daga birnin da magaram a jamhuriyar niger to ni dai yau ra'ayina shine akan matasanmu na afirka ga gabaki su bisa kan yawan shaye-shaye da yake ƙara kamari a yanzu gaskiya abin buma jin shi ya kamata a ce a ɗauki mataki jami'an tsaro su ɗauki mataki uwayen yara su ɗauki mataki tare da masu garurruka na unguwanni da kuma na ƙauyuka bai kamata ba a ce yawan shaye-shaye yana mana yawa a cikin kasashenmu na afirka musamman ma kasa ta nijar abubuwan gaskiya ba jin daɗin saurari saboda ya ga yara mata ƙanana sun shiga halin haula musamman ma iya mace bai kamata ba ta tsinci kanta a irin wannan hali ina kira ga uwayen yara sosai a bisa ƙoƙarin da suke na jawo hankulan iya matasa da kuma mu maza da mata malamanmu ma na addinin musulunci suna bakin ƙoƙarin su gaskiya ya kamata a ce a ɗauki gaggawa kyakkyawan mataki magance wannan abubuwa sunana abdulaziz brezi daga damagaram a jamhuriyar nijar BOH Hausa mai magana Sanusi Maɗatai da magaram jamhuriyar Nijar na shigo shirin ne ina son ku bani dama in miƙa gore jinjina zuwa ga sojojin ƙasar mata ta jamhuriyar Nijar bisa wani sumame da suka kai a sansanin 'yan ta'adda a yammacin ƙasar tamu wato a jihar Talabiri mai iyaka da ƙasar Burkina Faso a wannan hari ko in ce a wannan sumame da suka kai Allah ya ba su nasarar hallaka 'yan ta'addan kimanin kusan mutum 60 tare da lalata kayan yaƙi da sansanonin na mayakan jihadi gaskiya wannan nasara da sojojin mu suke samu akan mayakan shahadi hakan ba karamin faranta mana rage ke ba ta wannan dama muna kira ga gwamnatin mu da kara ma sojojin mu ta jamhuriyar Nijar horo da kayan aiki wanda zamanin su yake ci a yanzu ta yanda za su fafata da duk wani mai neman ta da zaune tsaye a tsakanin al'umma ina fatan za ku tashi lafiya BOH Hausa ni ne Sanusi Madatai daga nan jihar da magaram a jamhuriyar Nijar. Assalamu alaikum gidan radio ta Hausa suna na tasiru unguwar tudu da magaram Nijar yau ra'ayina kan tattaunawa da shugabannin kasashen Afirka suka nemi a yi da kasar Rasha dangane da wasu kaya da suka makale a kasar sakamakon rikicin da yake gudana tsakanin Ukraine da Rasha wannan abu ne mai kyau kwarai da gaske ya kamata a ce an tattauna danganin kayan nan sun fito sun zo kasashenmu kuma a samu sauƙin tsadar kayayyakin abinci musamman ma dangin su fulawa su alkama su mai da dai sauransu na gode gidan radio biyu ta hausa daga tasiri unguwa tudu da magaram nijar salamu alaikum radio biyu hausa ta yi kuna tare da shi ta tayar daga nan a gada jamhuriyar nijar a ni dama in jinjina ga sojojin na ƙasa ta jamhuriyar nijar dangance da wata gagarumar nasara da suka samu akan yan ta'adda na kashe su sama ga sittin ko kuma ce kusan sittin to ubangiji allah ya ƙara taimaka kuma muna musu jinjina juna muna kara musu kuzari da fatan kuma shugabanni za su kula da su kuma za su kula da ka inda suke aiki da su na zamani assalamu alaikum warahmatullah ma'aikatan jihohi e hausa radio musulunci ta iran mai magana ya kuba mai aski ba da raka a jihar da magaran muna matukar godiya da kuke bamu dama mu tofa albarkacin bakinmu inda a yau zan yi tsokaci akan tallafin asusun kasashen afirka da ya ware dala miliyan guda da rabi domin tallafa wa manoma miliyan ashirin hakan ya yi daidai mun matukar farin ciki kuma yana da kyau a kai shi inda ya dace kowa ba wanda suka dace su rarraba kamar masu garuruwa don su suka san talakawan da suke tsananin bukata amma idan aka ba wannan manyan shugabannin za su handa ma su sa a su su rubuta a takarda su ce an ba kowa da kowa. to da hakan ne ma muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma wata fitowa idan allah ya sake haɗa mu kafin nan a madadin kowa da kowa nake cewa mu huta lafiya. tuma saurare kar dai a sha'afa cewa ana tare ne da rediyo Hausa VOH a cikin shirinmu na safe yanzu kuma ga shirin nan na amsoshin tarbiyya. Amsoshin tarbiyya. rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin shirin na ansoshin tarbiyya shiri wanda yake ansa tambayoyinku na tarbiyya daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran da fata masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirinmu na yau madala masu sauraro tambayar mu ta yau ta fito ne daga mai sauraron sauraronmu musa dan hayatu na garin maradi a jimhuriyar niger wanda yake cewa assalamu alaikum sashin ansa tambayoyin tarbiyya na radio hausa voh tehran tambaya ta zuwa ga filin naku ita ce ko za a iya mana bayanin yadda mutum zai yi don ya samu tarbiyya ta barin sabon allah ta'ala da kuma kawo dukkanin wajiban da suka wajaba a kansa da fatan za a ansa mana wannan tambayar a huta a lafiya mai sauraron ku musa ɗan hayatu maraɗi jamhuriyar nijar To madalla Malam Musa da fatan kana lafiya kuma kana tare da mu a halin yanzu don jin abin da muka tanadar maka don ansa tambayar ka. da farko kafin mu ansa ka bari mu yi wata muƙaddama ko shimfiɗa ƙarama don ka fahimci yadda ayyukan alkhairi da sharri suke a wajen mumini ko kuma ga duk mai imani wato ayyukan alkhairi suna tafiya ne tare da ilimi da wanda ya aikata alheri yake da shi dangane da aikin da ya aikata a cikin alkur'ani mai girma za ka ga cewa a cikin ayu da dama allah ta'ala yakan ambaci ayyukan alheri tare da imani wato imani da ayyuka na alheri kamar yadda yake cewa wa'anda suka yi imani suka kuma yi ayyuka nagari a cikin ayoyi da dama imani a nan yana nufin ilimi da aikin alkhairi don duk wani aikin alkhairi wanda mutum ya san da shi amma ya kasa aikata shi to kamar bai san shi ba ne don ilimin da ba a yi amfani da shi ba to kamar ba a san shi ba ne sai kuma abu na biyu wanda shi ne mumini ya kamata ya yi aiki gwargudun iyawarsa ko kuma gwargudun abin da zai iya kowa a yanayin halittarsa da yawan iliminsa da yawan ƙoƙarinsa akwai iyakarsa da ba zai wuce shi ba don haka nema a wata aya Allah yake cewa ka ce kowa ya yi aiki a kan hanyarsa sa'an nan ubangijinka ne mafi sani ga wanda yake mafi shiruwa ga hanya cikin suratul isra ta 84 wannan yana nufin wani ba zai iya aikin wani ba saboda bai san abin da wani ya sani ba ko kuma ƙoƙarinsu ba guda ba ne da sauransu don haka abu na farko wanda mutum mumini ya kamata ya yi shi ne ya san Allah ta'ala wanda shine wanda shi ma gwargwadon abin da zai iya sani gwargwadon sanin Allah ta'ala da mutum yake da shi gwargwadon kyawun ayyukansa da wannan dalilin ne za ka ga cewa aikin alkhairi ɗan kaɗan wanda annabawa da manzanni da waliyan Allah suke yi ya fi so dubu irinsa wanda wa'anda ba su kai su ba suka yi saboda su suna da sanin Allah da kuma matsayin ayyukan da suke yi sai kuma abu na uku dawwama akan aikin alkhairi aikin alheri kaɗan wanda mumini zai yi kuma ya dawwama a kai ya fi ayyukan alkhairi masu yawa wanda wanda yake yankewa an karɓo hadisi daga baban abdullahi imam sadiq alaihissalam yana cewa kaɗan mai dawwama ya fi mai yawa wanda yake yankewa wato ayyuka alkhairi ɗan kaɗan wanda mutum zai riƙa yi har ƙarshen rayuwarsa ya fi alkhairi akan masu yawa da zai yi na zuwa wani lokaci sannan ya bar shi wannan muna maganar ayyukan wa'anda ba wajibi ba wato nafila amma ayyuka na wajibi kamar sallah da azumi da ayyukan hajji wa'annan dole ne mutum ya kawo su haka ma barin dukkanin ayyukan da aka hana shi ma wajibi ne mutum ya ƙaurace musu. don haka a nan muna maganar ayyukan nafila ne mutum ya ɗauki gwargwadon abin da zai dawwama a kansa ba zai taɓa barin su ba sai idan larura ta getta a gabansa ta hana shi hakan kamar rashin lafiya da wasu uzurori to masu sauraro a nan za mu dasa aya a cikin shirmu na yau da fatan malam musa hayatu maradi da kuma masu sauraro sun ji daɗin wannan shirin amma da fatan za mu ci gaba da ansa tambayar a cikin shirinmu na gaba a halin yanzu kuma tahir amin yake cewa mu huta lafiya wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Shirin amsoshin tarbiyya kenan to yanzu kuma sai shirin Afirka a yau. Afrika a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na Afirka a yau. Shirin da ke bibiyar wasu lamurra da suka ɗau hankali a nahiyar mu ta Afirka. Muke kuma sharhi ko tattaunawa da masana a kansu daga nan Radio Hausa VOH. To yau shirin na haska fitilar sani kan cika shekaru 59 da kafa kungiyar hada kan kasashen Afirka OAU. ko kuma oea da ta zamo kungiyar tarar afirka african union ko kuma union african da fatan za a kasance tare da mu a cikin shirin tare da ni hassan barka To kamar yadda aka ji yau shirin na haska fitilar sani kan cika shekaru 59 da kafa kungiyar hada kan kasashen Afirka OAU ko kuma OEA da ta zamo ƙungiyar tarar afirka a ranar 25 ga watan mayun shekarar 1963 ne shugabannin nahiyar suka gana a babban birnin kasar habasha inda suka kafa kungiyar haɗa kan ƙasashen ta afirka oau a ƙarƙashin kungiyar ne ƙasashen ke tattaunawa kan batutuwan da suka shafi tsaro da manufofin tattalin arziki da hulɗa da ƙasashen waje kan hakan ne kuma za yi wawaye akan yadda aka kai ga kafa wannan ƙungiyar. da manufofinta da kalubalen da ta fuskanta. Da mun haɗa kanmu Afirka duka ba ka jin ƙyar wani ya yi haka sai mun so juna ba shakka sannan mu fice wannan halaka da rashin haɗa kanmu ya zo da haka. Mafi yawa daga cikin ƙasashen nahiyar Afirka sun samu incin su ne daga ƙasashen turawa 'yan mulkin mallaka bayan shekarar 1960 duk da cewa akwai wasu kalilan da suka samu nasu incin kafin wannan lokaci bayan samun incin kan kasashensu ne shugabannin afirka na farko suka fahimci cewa ya kamata su ɗaura ɗamara don nemawa sauran kasashen da suke a ƙarshen mulkin mallaka a nahiyar nasu inci wanda shine babban alhakin da ya rataya a wuyansu matukar dai ana buƙatar afirka ta zama mai faɗa a shi a fagen tattalin arziki da kuma siyasar ƙasa da ƙasa a cikin wannan yanayi ne dai shugabannin suka soma tunanin hanyoyi mafi dacewa da ya kamata a ɗauka don gaggauta cimma wannan fata duk da cewa ra'ayoyi sun sha bambam dangane da yadda ya kamata a tunkari wannan batu a daidai lokacin da gungun casablanca da ya kunshi kasashen ghana algeria guinea conakry morocco masar da kuma mali a ƙarƙashin jagorancin shugaban ƙasar ghana na farko kwame nkuruma ke fatar ganin an kafa tsarin tarayya a tsakanin lahirin kasashen afirka a nasa bangare kuwa gungun monrovia wanda ya kunshi kasashen najeriya senegal liberia ethiopia da kuma mafi yawa daga cikin kasashen 'yan renon faransa a ƙarƙashin jagorancin shugaban ƙasar senegal na farko leopold sedar senghor sun nuna su ne da gaggauta shimfiɗa tsarin tarayyar a tsakanin ƙasashen afirka inda suka bayar da shawarar a tafi kamar yadda ake ta hanyar yin hulɗa ta tattalin arziki da sauransu amma ba ta hanyar kafa tsarin tarayya ba domin shawo kan saɓanin da ke tsakanin waɗannan ɓangarori biyu ne sarkin ƙasar habasha wato ethiopia na wancan lokaci helen sisale ya gayyaci ɓangarorin biyu domin halartar wani taro a birnin addis ababa fadar gwamnatin ƙasarsa wannan taro ya haifar da gagarumin ci gaba ga nahiyar afirka domin kuwa a ranar 25 ga watan mayun shekara ta 1963 an shilanta kafuwar kungiyar haɗin kan ƙasashen afirka wato oau ko kuma oea a birnin addis ababa bayan da 'yantattun ƙasashen nahiyar 32 suka sanya hannu a kan yarjejeniyar amincewa da kafuwar kafuwarta afirka mutum ne 'yantacce hanshaƙi kuma ingantacci mai ƙarfi ga shi amintacci da basira ilmi tatacce bayan kafa ta kungiyar ta shilanta wasu abubuwa da ke kunshe a cikin manyan manufofinta guda biyu a matsayin waɗanda za ta fi mayar da hankali a kai na farko shine samar da haɗin kai a tsakanin ƙasashen nahiyar baki ɗaya ta yadda za su rika yin magana da murya ɗaya a game da duk wasu batutuwa da suka shafi siyasar ƙasa da ƙasa abu na biyu kuwa da ƙungiyar take kallo a matsayin muhimmi shine dafawa sauran kasashen nahiyar da ba su samu nasu inci ba a gwagwarmayar da suke yi domin 'yantar da su. a ƙarƙashin wannan jigo ne ma aka sanya batun yin tsayin daka don kawo ƙarshen duk wani salo na mulkin mallaka ko kuma salon mulkin mallaka na 'yan tsirarun mutane kamar yadda hakan yake faruwa a ƙasar afirka ta kudu a wancan lokaci don cimma waɗannan manufofi ne ma ƙungiyar ta oau ko kuma oer ta buƙaci lahirin ƙasashe mambobinta da su zama 'yan ba ruwanmu a cikin harkokin siyasa na ƙasa da ƙasa musamman ma kasancewa a wancan lokaci duniya ta kasu gida biyu wato 'yan jihar hujja da kuma 'yan gurguzu ƙungiyar ta kafa wani kwamiti wanda aka ɗora wa alhakin taimakawa sauran ƙasashen da ke ƙarshen mulkin mallaka a gwagwarmayar da suke yi domin samun nasu 'yanci sannan kuma ya kare hakokin sauran ƙasashen da suka samu nasu inci daga duk wani makirci da zai iya cutar da su wasu daga cikin manufofin kungiyar tarayyar afirka sun hada da tabbatar da cewa al'ummomin nahiyar sun rayu a cikin inci mai walwala da kuma samun daidaito a tsakanin su samar da sauyi da kuma inganta matsayi na rayuwar al'ummomin nahiyar warware matsala a tsakanin kasashen nahiyar ta hanyar sulhu a maimakon yin amfani da karfi ko kuma ayyukan tarzoma kafin ƙarshen shekarun 1960 mafi yawa daga cikin ƙasashen nahiyar sun kai ga samun 'yancinsu kuma sannu a hankali ra'ayin samar da haɗin kai a tsakaninsu ya daɗa ƙaruwa duk da cewa akwai bambamci dangane da yadda afirka za ta kasance tsintsiya maɗaurin ki ɗaya a fagagen siyasa tattalin arziki al'adu da kuma zamantakewa wannan saɓani dai ya samo asali ne tun kafin a kafa wannan ƙungiya ta oau ko kuma oea sakamakon kafuwar gungun nan biyu na casablanca da kuma na monrovia da muka ambata a sama har yanzu lokacin da aka canza mata suna zuwa kungiyar tarar afirka a shekara ta 2002 kungiyar haɗakan kasashen afirka tana da ƙasashe 53 ne a matsayin mambobinta ƙasa ta 53 wato morocco ta fice daga cikin kungiyar a ranar 12 ga watan nuwamba na shekarar 1984 bayan da aka karbi 'yancin yammacin sahara wanda Morocco ke cewa yankin kasar ta ne a matsayin mamba na wannan kungiya duk da cewa kungiyar ta karbi yankin Saharawi matsayin mamba a shekara ta 1982 to amma Morocco ta bi hanyoyi daban-daban don ganin cewa an kori yankin na Saharawi daga OAU to amma saboda bata samu biyan bukata ba sai ta yanke shawarar ficewa daga kungiyar baki daya duk da cewa da dama daga cikin al'ummar nahiyar ta afirka na tun kaho da kafuwar wannan kungiya da kuma ta na kare maradun nahiyar to sai dai wasu na ganin cewa irin rawar da ta taka a cikin shekaru hudu zuwa biyar da kafuwarta ba su taka kara ya karya ba inda wasu ke kallon kungiyar a matsayin mai dokoki da kuma manufofi na gari amma kuma aiwatar da su ya gagare ta a zahiri hakan ya ƙara fitowa fili ne a sakamakon yadda kungiyar ta kasa daukar wasu ƙwararrun matakai domin tunkarar yakin basasar biafra da ya barke a shekara ta 1967 a tarayyar najeriya da kuma tsanantar yakin basasa a kokarin da ake na 'yantar da angola mozambique da dai sauransu da dama daga cikin shugabannin kasashen sun fake da batun hana yin kasar london a cikin al'amuran cikin gidan wata ƙasa kamar dai yadda dokokin ƙungiyar suka shata don nuna halin ko in kula dangane da yadda za a tunkari waɗannan yaƙe-yaƙe da suka ɓarke a nahiyar haka zalika wasu shugabannin ƙasashen afirkar sun zura ido takwarorinsu na tafiyar da mulki irin na kama karya da kuma kashe abokan hamayyarsu na siyasa kamar a ƙasashen uganda a lokacin mulkin idi amin da tsohuwar zayir a ƙarƙashin gwamnatin mobutu sesoko da dai sauransu sai dai babban abin yawawa ga wannan kungiyar kamar dai yadda tsohon babban magatakarda na majalisar ɗinkin duniya kofi a nan yake cewa a wurin bikin cikar kungiyar shekaru 39 da kafuwa shine yadda ta kasance mai magana da murya ɗaya a gaban taron kasa da kasa cikin su kuwa har da taron babban zauren majalisar ɗinkin duniya. Allah Allah Allah haɗa kanmu so juna da mun haɗa kanmu Afirka duka ba ka jin wani ya yi haka sai mun so juna ba. Har ila yau OAU ta taka muhimmiyar rawa wajen tilastawa Majalisar Ɗinkin Duniya korar gwamnatin wariya ta ƙasar Afirka ta kudu daga wasu ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa cikinsu kuwa har da hukumar lafiya ta duniya WHO ko kuma OMS kamar kuma yadda kasashe mambobin ƙungiyar a matsayin suna na ƙasashe intattu suka taka muhimmiyar rawa wajen tallafawa ƙungiyoyin gwagwarmayar samun 'yanci a kasashen da ke ƙarshen mulkin mallaka kamar kungiyar anc a afirka ta kudu da kuma kungiyoyin zanu pf da zafu a kudancin rhodesia da a yau ake kira zimbabwe irin taimakon da ƙasashen afirka suka bai wa waɗannan ƙungiyoyi kuwa ya haɗa da makamai horon aikin soja kuɗaɗe da kuma damar buɗe ofisoshinsu a cikin ƙasashensu wasu daga cikin ƙasashe na nahiyar ta afirka ma sun sanya wa afirka ta kudu takunkumin cinikayya hanawa jiragen samanta bi ta sararin samaniyar kasashensu da yin matsin lamba kan kasashe da kuma sauran ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa domin su ma su ɗauki irin waɗannan matakai a kan gwamnatin wariya ta afirka ta kudu sannan ƙungiyar ta taka rawa wajen ɗaukar ɗawainiyar 'yan gudun hijar yaƙi da kuma waɗanda wasu bala'o'i suka afkawa ta hanyar kafa sansanoni na samar da tallafi ko kuma kokarin samo tallafin daga wajen afirka saboda amfanin mabukata to masu sauraro ga shi dai shirin ya koro da bayani sai dai kashi lokacin da muke da shi ya kawo jiki a don haka a nan zan takawa shirin na yau barki sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komi ya sake haɗa mu kafin nan dai ni hassan barka da na kasance da kuke cewa bisalam a huta lafiya. thank you To da wannan ne muka kawo ƙarshen shirin shirin namu amma kafin mai salama ga wasu daga cikin labaran da aka riga aka ji. A jiya ne aka buɗe taron sharar fage na taron koli na ƙungiyar a Afirka a birnin Malabo na ƙasar Equatorial Guinea. Lokacin da ke gabatar da jawabin buɗe taron ga majalisar zartarwa ta ƙungiyar a Afirka, shugaban gudanarwa na ƙungiyar Musa Fakai Muhammad ya bayyana cewa taron zai mayar da hankali ne akan ayyukan jin kai da yake da ta'addanci da kuma dakile juyin mulki da sojoji suke yi a wasu kasashe a nahiyar ya ce daga cikin mutane miliyan 113 waɗanda suke buƙatar taimakon jin ƙai miliyan 15 na buƙatar sa a cikin gaggawa ba tare da bata lokaci ba wani kuma hakan ne ya sa za a kaddamar da gidauniyar taimakawa ga irin waɗannan mutane a wajen wannan taro a sanarwar da gwamnatin gina ta bayar ta ce tana sa halartar shugabannin ƙasashen afirka 20 da kuma wakilai na ƙasashe daban-daban da kuma bayan taron sharafagen ne a gobe juma'a za a gudanar taron kolin da shugabannin kasashe da shugabannin gwamnatoci za su halarta shugaban gudanarwa na kungiyar musa fakai muhammad ya bayyana cewa akalla mutane miliyan talatin aka tilastawa barin musgunansu sakamakon tashashen hankula kuma sama da miliyan goma da cikinsu kananan yara ne waɗanda ke ƙasa da shekaru goma sha biyar a cikin kasashen nahiyar afirka kimanin mutane miliyan 282 ne dai ke fama da matsalar karancin abinci mai gina jiki daga cikin mutane kimanin biliyan 1.5 da ke rayuwa a afirka to da kuma wani ne muka kawo karshen gaba shirin namu na wannan lokaci sai kuma can da rana idan an sake lalbomu kafin nan dai a madadin kowa da kowa a nan radio hausa voh musamman abdullahi salihu usman katsina da karanto mana labaran duniyar ne hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa a kasance lafiya